This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryensa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16 a jamhuriyar Nijar ana iya jin shirin nan kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da lol da kuma niyyar dukkan sa zangon FM kuna iya sauraron wannan tasha ma ta yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a masu sauran masu salamu alaikum yanzu ma tare da usman ahmed kabara da sauran abokan aiki sahabo imam aliyu ke farin cikin jan ragamar shirin a wannan hantsin. wannan taro da muka zo nan ibadan wato taro ne da zan ce kamar na gamin gambiza akwai sassa-sassa uh, daban-daban da muke ta yawon faɗakar da jama'a akan abubuwa daban-daban da babban bankin najeriya take yadawa ko kuma ta kirkiro mukaddashiyar darakta a babban bankin najeriya khadijar kasim wato kan taron da bankin yake gudanarwa a yankin badin kasashe dai hudu ne a cikin wannan rezo namu akwai niger akwai benin akwai togo akwai mali don matasa ne daga shekara goma sha takwas zuwa talatin da biyar awwal isa na cibiyar rjp wato yake magana kan wato bita da aka shirya domin matasa game da harkar siyasa a jamhuriyar niger maryam dauda kuma tana tafi da shirin kallabi sannan mu kawo muku sharhin da wasu jaridun hausa suka yi a wannan mako mu karasa da filin ra'ayi daga bakin mai shi ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran Kwamishinan kula da 'yancin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya Zaid Rad Al Hussein ya zargi jamhuriyar Czech da laifin tsare 'yan gudun hijira da bakin haure a wulakantaccen yanayi. Ya ce akwai sahihan rahotannin da suka fito daga majiyoyi daban-daban da ke nuna cin zarafin bil'adaman da suka yi wa 'yan gudun hijirar ta wajen tsare su a bisa dabara da ta nuna kamar ba da nufi aka yi hakan ba. Ƙasar Czech ta sha tsare 'yan gudun hijira da bakin haure har na tsawon kwanaki 40, a wani lokuta ma har kwanaki 90 a wasu ruwayoyin, sannan kuma har caji su ake yi don a sami kuɗin da za a biya wa kansu bukata na kamar dala Amurka da ya hau kusa dala 11 a rana. al ya ce wannan halayya ta nuna yadda ƙasar Czech ke son kashewa mutane ko kuma bakin hauren gwiwar shiga kasar ko kuma neman zama a ƙasar. Ya alakanta wannan ɗabi'a da nuna kyama ga da tsangwama ta ƙabilanci, sannan hakan ya saba dokokin Majalisar Ɗinkin Duniya na kare haƙƙoƙin bil'adama da yara. al ya ce halayyar na da nasaba da yadda wasu kusoshin gwamnati ke nuna halin ko in kula ko kuma tsangwama da kuma maganar addini. shugaban kasar milos zeman da ministan harkokin cikin gida sun musanta wannan zargi sun kuma ceceki mr zaid kakakin shugaban kasar jiri ochacek ya ce shugaban kasar ya yi watsi da zargin da kuma hakan ya ce ba zai canza ra'ayinsa ba na yadda yake kallon musulunci da kuma 'yan gudun hijirar su kansu sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya bayyana matakan da ya kamata a ɗauka bisa taka takatsantsan don kashe wutar rikicin da ke aukuwa a halin yanzu tsakanin yahudawa da kuma falasinawa ya bayyana ka ne a ganawar ta sa'o'i hudu da ya da firaministan isra'ila benjamin netanyahu jiya alhamis a birnin berlin Misakeri ya tsara yadda ya kamata ya tunkari ko kuma gana wasa da shugaban Falasɗina Mahmud Abbas da Sarki Abdallah na Jordan a taron tattaunawa su ranar Asabar a babban birnin kasar. sakataren harkokin wajen na amurka ya kara da cewa lokaci ya yi da falasɗina da yahuda za su rungumi juna ba kushe da yin tambayoyi da ba su da tushen balle a samu amsa kai tsaye ba sannan su tsayar da rikicin da akalla yanzu ya ci rayukan mutanen 'yan isra'ila guda takwas da kuma falasɗinawa hamsin netanyahu ya lafta alhakin wannan rikici a kan yadda falasɗinawa ke shirya labarai da jita-jitar ƙerayen da ke sa matasan su ɗaukar makami ya kuma ba da bayanin yadda wani ɗan ta'adda ya so ta da motar bas ɗin da 'yan makaranta suke ciki labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka da ke birnin washington dc jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya ta yi kace-kace da maganar kutsen sojojin rasha a syria da sunan shiga tsakani ta ce hakan yana ma karawa isis karfi ne ta wajen sake samun damar ikon kwace wasu wuraren da suke kwata a da samantha power ta ce hare-haren saman rasha da ta fara a ranar 30 ga watan satumbar da ya gabata ba komai ya kara wa abin ba sai matsalar da ta ke kara durkusar da kaifin ayyukan da ake yi tare da mai da hankalin karya lagon kungiyar ta isis power ta ce shigar rasha ya ya sa ita isis ta kara karfi saboda yawan kai hare-hare da ake yi akan jama'ar da ba 'yan ta'adda bane ne ko kuma waɗanda ba su ji ba ba su gani ba kamar yadda kungiyar 'yan siriya mai rajin kare 'yancin bil'adama ta rawaito yadda har haren rasha yake fadawa kan makarantu da kasuwanni a yankin aleppo sannan harin ya halaka mutane akalla guda 100 Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sabon ƙaddamar da harin a kan mazauna yankin Aleppo daga kudancin ƙasar wasu kuma kimanin guda 35,000 daga Hama sun halaka gaba ɗaya akalla mutane kusan 85,000 ne ko fiye da haka suka rasa kuma mahallansu. labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka Tumadalla babban bankin Najeriya ya shirya wani taron fadakarwa ga masu mu'amala da bankunan Najeriya a birnin Badun kamar yadda za ku yi cikin ci gaban rahoton da wakilin sashen Hausa Hassan Umaru Tambole aiko mana. Taron na yini uku ya sami halartar ƙungiyoyin mata, ƙungiyoyin manoma, ƙungiyoyin 'yan kasuwa, ƙungiyoyin matasa, ƙungiyoyin ɗalibai da dai sauransu. Hajiya Khadijat kasim mataimakiyar darakta a babban bankin na najeriya cbn ita ce ta jagoranci taron wannan taro da muka zo nan ibadan wato taro ne da zan ce kamar na gamin gambiza akwai sassa-sassa eh, daban-daban da muke ta yawon faɗakar da jama'a akan abubuwa daban-daban da babban bankin najeriya take yadawa ko kuma ta kirkiro to yanzu dukkanmu mun zo ga baki daya mu sake jaddada wa mutanen ibadan da nan oyo state har ma da makwabtan jihohi nan akwai mutane da suka zo kan maganan cashless dinnan da muke faɗa akwai mutane da suka zo su jaddada mana himmancin da ke tattare da mu je mu rajista na tafukan mu nan wanda uh, shi ma tsaro ne ga dukan masu ajiya a banki muna da kuma mutane a nan uh, waɗanda suka zo su faɗa faɗakar da jama'a kun san eh, babban bankin najeriya tana da kyakkyawan shiri da ta yi eh, masu ƙananan jari da kuma masu masana'antu ƙanana inda za su iya samun bashi wanda kuma an ƙayyade ruwan da za a biya akan wannan bashi akwai mutanen da ke fama da laluran na ƙasa wani tanadi babban banki ya yi ma irin masu fama da laluran na ƙasa kamar ta hannu ido da sauransu da akwai kyakkyawan shiri-shiri na musamman da ake wa eh, nakasassu babban banki ta fito ta yunkuro ba ma ita kaɗai ba har da bankunan nan da dukkan wani da ke da faɗi a harkan raya tattalin arzikin ƙasa an fito da kyakkyawan shiri wanda za a haɗa hannu da waɗannan mutanen namu a tabbatar cewa an yi musu shiri da za su samu jari waɗanda suke da ayyukan hannu za su bunƙasa ayyukan hannunsu don a samu a rage yawon barace-baracen nan da ake yi in allah ya yarda nan ba da jimawa ba wannan kyakkyawan shiri za a bayyana shi daga bisani na tattauna da wasu da suka halarci taron faɗaka sadaukarwar. Sunana ajiya Aliba Akindele. To, na zo ne ina aikin irin food processing abinci. To wannan taro da babban bankin Najeriya CBN yake yi, ke amfani da abin da yake gaya muku? A kwarai kwa, ka san irin aikin mun da muke yi muna bukatan kudi da sa ci gaba. Mun zo ne su yi mana bayanin inda samu yayin samu rantan kudi a banki irin sun commercial bank din nan. Wato suna koya mana mana hayoyin da samu bi da samu yi a samu loan a commercial banks sunana emeka a agwaronye to mu washe mu wai mu zo saboda wai za akwai mu zo usungunguna wanda za mu da ba mu sani ba to da ka zo ka ga wani abin da ka amfana da shi eh lalle gaskiya bin muka ga muka gani yau kuma bin muka ji gaskiya eh yana amfani kuma muna ganin abubuwa wanda ba sani ba Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya Cibiyar matasa da siyasa a Nijar a baya-bayan nan ta shirya wata bita domin kimtsa matasan kan yadda za su fuskanci zaɓe mai zuwa a ƙasar. Ga ƙarin bayani kan bitar da wani jami'in cibiyar awar Rashid ya yi bayani ga wakiliyar sashen Hausa Tamar Abari. Ƙasashe dai hudu ne a cikin wannan rezo namu. Akwai Nijar, akwai Benin, akwai Togo, akwai Mali. don matasa ne daga shekara goma sha takwas zuwa talatin da biyar formation ne muke don mu karfafa sannin matasa cikin harkar siyasa mu kara musu ilimi wanda za su sa kun san 2016 eh, akwai zaɓe nan a ƙasar nijar kenan ifo matasan ƙasar nijar su samu sani bala da zai sa wannan zaɓe za a yi shi cikin kwanciyar hankali shi cikin kwanciyar hankali a yi shi lahiya lokuma to kuma irin wannan koyaushe ana cewa matasa kuma ganin cewa matasa dai su ne kashin bayan ci gaban duk wata ƙasa kuma ga su kalla ana da su sosai amma koyaushe matasan suna cikin matsala musamman ma a harkar siyasa da yawanci 'yan siyasa ke amfani da matasa amma kuma daga ƙarshe matasan basa gani a ƙasa, kamar yaya kake ganin waɗannan matasa za su samu su san an yi da su kuma an dama da su kusan ba a siyasa babu sani kinan mun nan ga matsayinmu muna sun ba matasa sani da ko gobe suna iya su samu kansu da za su iya su ba da kuma ra'ayinsu cikin tafiyoyin siyasa azara malam sule zakiya mamba ce a wannan kungiya cewa ta yi akwai alamun nasara tun da mun diba mun yi romarke da matasa kawai don in an ce kamfani ne hakan ga kira a kira masasa amma dai in daukan decision ne ko nomination haka baya suke kun gane mataki hakan ga cikin parti ko wani abu a maida su baya ba su cikin sarkilkin na na prise de decision yanzu don shi ne mu kuma mun ka ce il faut que mu buɗe kanun matasan nan akwai waɗanda sun kai magana sun ka ce ka alhamdulillah da ba su gane ba amma yanzu alhamdulillah da formation ingar sun ka fara akwai abubuwa da sun ka doka yau da a da ba su san da zaman su ba yau sun ɗauke su kenan yanzu in Allah da sun ka ce sakiya za su yi za su ɗauke hanyar nan na kwarai wanda suke hidda matasan nan cikin waya su ma matasan da ke ɗaukan horon cewa suka yi sun gamsu kenan matasa yau suka gane a matsayin su na Eh, wanda a gobe su ne zasu jagorancin farti su ne zasu jagorancin kasa in suna da horo tun a yanzu a cikin farti bisa kan wannan abu mai mahimmanci yanar da suka zamanto su ne jagora jagorancin za a yi shi daidai gaskiya wannan horo mun ji daɗin shi kuma mun samu abubuwa da dama wanda da ba mu san su ba kamar na siyasa abubuwan da muka samu bisa kan wannan horon mu ma ba ma sake yarda ba 'yan siyasa su rika wani cutan mu mun san komi kuma sauran 'yan mu matasa muna wata su ma su gane wannan horon da ake yi mun ji daɗin shi da yake yau matasa mu ne manyan gobe yau gaba gaba mu ne zin mu kan Nijar mu ne ne yau matasa 'yan siyasa mu gaba-gaban mu ne zin mu doki shugabanci. Tamar Abari, sashen Hausa na muryar Amurka daga garan a jamhuriyar Nijar. A gaida Tamar Abari, za mu kawo muku shirin kallabi kafin na sai a ci gaba da shakatawa da wannan sarewar. karfe uku da kusan minti goma sha biyar sashen hausa na murya amurka ke sauraro ga maryam dauda da shirinmu na gaba Assalamu Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. A shirin namu na yau za ku ji ci gaban hirar da na yi da Hajiya Naja'atu Muhammad, mace ta farko da aka zaɓa a majalisa daga arewacin Najeriya. A Najeriya, banda ƙungiyoyin da ke kula da harkokin mata, akwai ma'aikata ta musamman da ke kula da harkokinsu a gwamnatin tarayya. Na tambayi Hajiya Naja'atu Shin ko ta gamsu da yadda ma'aikatar ta mata ke gudanar da ayyukanta sai ta ce. Lokacin mulkin General Sani Abacha ne aka kirkiro wannan ministry ɗin. To wannan ministry ɗin abin da isa aka kirkiro shi don a tallafa wa mata. Saboda an basu a baya, ga kamar da za ki ga cewar akwai wani abu da da aka yi na na cewar 'yan arewa an basu a baya a fannin ilimi. Haka. Saboda haka aka dinka yi musu tallafi na musamman. dan ne dan su dago a ce sun kamo misali kudu to haka zalika wannan ministry din an kirkiro shi ne dan a tallafawa mata maganar mata suna taimakawa mata kuma ko kuma ma ministry din tana da amfani ga mata wannan wani abu ne kuma daban amma magana ta gaskiya shine su yawancin mata waɗanda suka yi siyasa ana tallafa musu ne aka kirkiro ministry na mata ni jatu a ra'ayina na ni jatu gaskiya ni ba na son maganar uh, ministry ma na mata saboda yawanci ba shi ma ga amfani ga mata tunda aka kirkiro shi mai yawa mata kin gani to saboda haka ni a tunani na idan aka ba yara ilimi aka ce to bari a fi tallafa wa mata saboda su ne a baya a harkar ilimi mata su ne suke rike da al'umma saboda tarbiyyar farko a gurin mace ake samu to idan uwa jahila ce idan uwa sakarai ce za a samu al'umma ta jahilai da sakarkaru da hmm. yara a kasuwa ake ɗaukar su a sa su dole su firma su a makaranta mu lokacin mu lokacin audu bako Allah ya ji kansa abin da ya dinka yi kenan to amma yanzu an talaka ilimi ya fi karfinsa makarantun talakawa ba ma su da amfani makarantun gwamnati mafi yawan su ba su da amfani malaman ba su san komai ba ba sa koyar da komai yan ofa ne suka yi yawa gwamna kawai ka ɗauko 'yan daba ka ɗauko surukanka ba sa aikin komai ba su san komai ba suna gida a ce an ba su ofa wai malamai ne ana biyan su albashi a wata ba su taɓa zuwa ma makarantar da suke ba to ga in aka gyara wannan ba mu ma da buƙatar ministry na mata tun daga lokacin da aka sa ministry na mata ni ban ga wani abu da aka yi wa mata ba kawai dai irin abu ne kamar a ce an ɗora fulawa akan tebul ana liyafa a ce waccan fulawar shi kenan mace ita ce fulawa wato ya ta dan ado a ce an dan sirka da mace amma ba adalci ba ne wannan wanda za ta iya ministan mata za ta iya ministan finance za ta iya minista ta external affairs duk abin da aka sani inda tana da ilimin ta ministan mata za ta yi kuma mafi yawa za ki ga cewar ko mu nan a Najeriya a federal government in aka ɗauka don ma tsananin raina matan arewa kullum su ake ɗaukowa ba ministan mata Hmm. saboda an ɗauke mu mutanen banza jahilai kuma mu muke kawo musu jama'a su hmm. kuma matan su kwana da sanin cewar ya kamata su fi taimaka wa mata 'yan uwansu su ɗago don saboda mafi yawan mata kuma ba mu da kishiyar da ta wuce mace 'yar uwanmu ai farawo sai saboda mace yawanci ba ta da makiyin da ya wuce mace da kishi, bakin ciki, tsegumi da sauransu. Subhanallah. To yanzu hajiya kamar a fannin harkokin mata wani kira zaki yi akan yadda za a tafiyar da harkokinsu cikin ƙasa wani abu ne na farko da zaki so ki ga an yi ma mata? Ni abin da na fi so aiwa mata gaskiya guda biyu ne don na imani a mu'amala da nake ta siyasa da kuma ta zamantakewa ta fanni biyu ya kamata a taimakawa mata idan kika duba mafi yawan waɗanda suke mutuwa a asibitoci za ki ga mata ne mata hmm. kuma yara yaran kuma wajen haihuwa kina tallafi na farko shine a samu asibiti idan gwamnati za ta gyara asibitoci a sa ma'aikata su daina wannan yajin aikin da suke yi a fito da hanyar da ba sai ka je private hospital ba in mm. aka za ki ga yarinya kullum yanzu nan zancen da nake in kika je asibitocin mu za ki ga yarinya tana zub da jini har ta mutu ba likitan da zai mm. kalle ta bare nas Allah kyauta saboda tsabagen lalacewa irin na asibitocin mu sannan na biyu a gyara fannin ilimi idan ka ba mutum ilimi to ka kyale shi ba sai an ce ka je kana raba kwabo kwabo sisi sisi ba hakkin dan adam ne hakkin al'ummar kasanmu mu ne Masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa ‘yan Allah ya kai mu za ku ji mu da ƙarashin wannan hirar. Yanzu a madadin babbar bakuwar mu hajiya Naja'atu Muhammad da Miss Julie Gresham da ta taya ni haɗa shirin. Ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. to a gaida malama maryam mana tare da sashen hausa na murya amurka daga nan washington dc a hali yanzu kuma ga muhammadu salisu rabiu da sharhin da wasu jaridun hausa suka yi a wannan mako Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai fara ne da jarida Aminiya inda ta buga babban labarinta a shafi na farko mai taken abin da ya sa auren matan Hausawa baya daɗewa in ji Hadiza Kari. A kuma shafi na uku na jaridar ta buga labarin da ke cewa za mu yafe wa 'yan Boko Haram idan suka sako 'yan matan Chibok lafiya in ji shugaban ƙasa Buhari. A kuma shafi na bakwai na jaridar ta Aminiya ta buga labarin da ke cewa dalilin rashin hada sunayen ministoci da ma'aikatunsu domin tantance su, in ji Eta Enan. A shafi na 24 na jaridar ta Aminiya ta buga labarin da ke cewa saurayi ya kai kansa lahira. Yayin da a shafi na 38 jaridar ta buga labarin da ke cewa za a fara gasar ƙwallon makafi na ƙasa. a kuma shafi na baya na jaridar ta aminiya ta buga labarin da ke cewa gwamnatin apc ce ta kashe alemesia in ji bridge a kuma shafin na baya jaridar ta kara buga labarin da ke cewa amurka za ta tura sojoji 300 zuwa kamaru yayin da kamar kullum jaridar ta aminiya ta buga ra'ayinta a shafi na baya mai taken a sauƙaƙawa manoman da suka yi asara Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai kammala ne da jaridar Leadership Hausa inda ta buga babban labarinta mai taken ƙaddamar da kamfanin siminti a Tanzania. Dangote ne gatanmu in ji shugaban Tanzania. Muna alfahari da Dangote in ji Buhari. 'Yan asalin Tanzania dubu bakwai za su samu aikin yi in ji Dangote. A kuma shafi na biyu na jaridar ta buga labarin da ke cewa inganta harkar ilimi shine babban buri na a jihar Katsina, in ji gwamna Masari. Yayin da a shafi na sha shida na jaridar ta buga labarin da ke cewa turka-turkar tantance a meci ko zai tsallake rijiya da baya? A wannan makon ma jaridar ta leadership Hausa ta buga ra'ayinta a shafi na uku mai taken ministocin Buhari abin jira ya samu. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. To a gaida malam mamma yanzu kuma lokaci ne da za ku ji kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka bari akwatin saƙonni. Salamu alaikum sashen Hausa na mara Amurka. Kuna magana da rabo mai shayi tanza daga tarayyar Najeriya jiga local to alhaƙi ganin gaskiya dai mu dai mai fetur yanzu ya zama mana yadda ka san wani abun da ba mu taɓa gani ba don saboda duk gidajen man da a gare mu a cikin garin jiga kusan a ce sun rufe ciki inda idan aka buɗe guda saura kuma ba za a buɗe da bayan wannan ya taɓa wasa ne ya taɓa wasa to muna kira ga muhammadu bin raba hari domin dai zai gwamnati ne na talakawa da sauran a ba gudu shi ma da sauran dukkan da yan majalisi da tsanan hukumomi da mata sarakunan gargajiya da abubuwan waɗannan shafa da Allah su sa hannun su ga wannan abubuwan domin man fetur da shi domin mu samu sauƙin jirga-jirga mu da ke yau da kullun na gode yini na kuma sauran ku yau da kullun sabon mai shayi tangare ga jakiran tarayyar najeriya assalamu alaikum ni ne usman mai cajin hanset kare shanun olodo ogun state nigeria ina gaida ma'aikatan sashen hausa na muryar Amerika ina fatar kuna cikin ƙoshin lafiya ina son in ba da ra'ayina a kan masu korafin cewa shugaba muhammadu buhari yana ba da aiki daga wasu jihohi fiye da waɗansu jihohi ina kira ga masu wannan korafi don allah su daina saboda wannan hali bai kawo zaman lafiya a ƙasar nan da ci gaban najeriya illa haddasa gaba da fitina tsakanin al'umma idan wani abu suke so ai akwai gwamnan jihansu shine haƙƙi yake a kansa ya yi aiki a kan jiha har zuwa kowane lokal government Assalamu alaikum sashen Hausa biyoyi Amerika mai magana Kasimu Aliyu Asada sardaunin matasan Asada a jihar Sokoto birnin Shehu Cibe Dole Usmaniya. Yau zan bayar na ra'ayi a kan naɗa da shugaban ƙasarmu na Najeriya Muhammadu Buhari ya yi sabon shugaban hukumar zaɓen na Najeriya. To, da da ƙungiyar mata Asada Youth Initiative Development muna taya wannan sabon shugaban hukumar zaɓe da muhammadu buhari ya naɗa da fatar allah ya tanye shi riko shi ba shi ikon saukinan da abin kan assalamu alaikum sashen hausa na G.O.A. mai magana bala ne mai wancan hula daga ushishi jihar niger ke tarayyar najeriya to a gaskiya yadda ake raba mukamai yanzu a najeriya a gaskiya wasu jihohin baya masu adalci kamar misali yanzu a jihar bauchi a nan ne shugaban kasa saman sojan najeriya ya fito a jihar bauchi a nan ne shugaban hukumar zaɓe ya fito a jihar bauchi a nan ne kakakin majalisar wakilai na najeriya ya fito to a gaskiya wata jihar mata na mace samu ko mutum ɗaya da mukami a gwamnatin tarayya ba idan za a raba mukami ya kamata kowane jiha ko wanda cancanta ya kamata a rika raba mukami daidai da daidai da juna na gode ya muka labara ne wancan hula daga ushishi kula gwamnati ta gyara na gode To ma da karfe uku da kusan minti ashirin da bakwai ga Usman ya kimtsa da shirin mu na ƙarshe kafin mu yi sallama. kwamishinan kula da 'yancin biladama na majalisar ɗinkin duniya zaid ra'ad al-hussein ya zargi jamhuriyar czech da laifin tsara 'yan gudun hijira da bakin haure a wulakantaccen yanayi ya ce akwai sahihin ko sahihan rahotanni da ke fitowa daga majoyi daban-daban wanda ke nuna cin zarafin bil'adama da aka yi wa 'yan gudun hijirar Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya bayyana matakan da ya kamata a ɗauka bisa taka tsantsan don kaucewa ko kuma datse rikicin Yahudawa da Falasɗinawa. Ya bayyana haka ne a ganawar sa'o'i hudu da ya yi da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu jiya Alhamis a birnin Berlin. Mr. Kerry ya tsara yadda ya kamata ya tari ko ya tunkari shugaban Falasɗinawa Mahmud Abbas da Sarki Abdallah na Jordan a taron tattaunawar su ranar Asabar amma a babban birnin ƙasar. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kace-kace da maganar kutsan sojojin Rasha a Siriya da sunan shiga tsakani, ta ce hakan ya ma wa ISIS karfi ne ta wajen sake samun damar kwace wuraren da a da aka karba daga hannunsu. To a gaishe ka, da haka Allah ka mu ƙarshen shirin a hantsin nan sai kuma can da la'asa za ku sake ji mu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu ƙatarwa ciki da shirin musulunci tushen rayuwa da shi Usman Ahmed kabare ke gabatarwa. yanzu a madadin usman ahmed kabara da julie letter gresham da ta kula da akin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya malam chang da ya rika mata a nan nisa habu imam zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.